Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Litinin 8 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baba dauke da kanun labarai. To murtala adadin mutane da suka mudu da COVID-19 a faɗin duniya sun kusan dubu ɗari hudu da dubu uku. Kana waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan bakwai. Kasuwannin turai sun fuskanci koma baya a yau litinin yayin da hada-hada ke ci gaba. Biyo bayan nasarori da wasu kasuwannin nahiyar Asiya suka samu a yau. Masu makoki sun shirya haɗuwa a yau litinin a birnin Houston na Amurka domin duban akwatin gawar George Floyd bakar fatan Amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda. A yayin da hare-haren 'yan bindiga suka sake dawowa a jihar Zamfara. rundunar sojin najeriya ta kaddamar da wani shiri na fatakar masu tada zaune tsaye wannan eh, wato hari da aka kai shine na biyu na baya bayan nan ma shine wanda aka kai yau kuma an samu halaka mutane da dama hukumar yaƙi da almundanar kuɗaɗe ta icpc a najeriya ta soma bincike akan zargin yin sama da faɗi da kuɗaɗen tallafin yaƙi da cutar coronavirus to sai dai manazarta na ganin an bar kyau tun ranar haihuwa inda a tun farkon gwamnatin nan lokacin da suka zo ake wakar yaƙi da cin hanci da rashawar an tsaya an yaƙi cin hanci da rashawar ba na ganin cewa za a yi ta'annuti da dukiyar jama'a gwamnatin jihar sokoto ta yi hannun riga da sauran takwarorinta na arewacin najeriya dangane da matsayar mai da almajirai a jihohinsu na haihuwa ba mu da shiri na wai korar almajirai ko da ba 'yan jiha ba ne inda sun mika aida sun sharuɗa al'umma su fahimci abin cewa gyara ne ake yi bai zama ajiyar ba yusuf aliyu harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. adadin mutane da suka mudu da covid-19 a fadin duniya sun kusa dubu ɗari hudu da dubu uku kana waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan bakwai a cewar alƙaluma da cibiyar nazari ta jami'ar john hopkins ta fitar amurka dai na ci gaba da zama ta farko wurin yawan mace-macen coronavirus birtaniya na biye da ita sa'annan brazil da italiya suna biye da su har iya amurka ita ce ke da yawan mutane da suka kamu da cutar wanda suka kai kusan mutum miliyan biyu sa'annan brazil mai kashi uku cikin adadin na amurkan kana sai rasha da birtaniya a halin da ake ciki kuma an samu wani albishir daga firaministan new zealand jacinda ardern inda ta sana a yau litinin cewar kasarta ta yi kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus kasar new zealand ta yanke shawarar ɗage galibin dokokin hana zirga-zirgar coronavirus amma kuma ta ce za ta ci gaba da rufe kan iyakokinta sai dai hukumomi a amurka sun gargaɗi mutane da suka shiga zanga-zangan kalubalanta mutuwar george floyd bakar fatan amurka nan da su yi gwajin covid-19 bayan sama da mako ɗaya da gudanar da zanga-zanga ba tare da nisanta da juna ba kasuwannin turai sun fuskanci koma baya a yau litinin yayin da hada-hada ke ci gaba biyo bayan nasarori da wasu kasuwannin nahiyar asiya suka samu kasuwar ftsc ta birnin london ta yi sama ne da abin da bai kai kashi daya cikin ɗari ba ya zuwa safiyar yau litinin yayin da cac ta paris da kuma dax ta frankfurt su kuma suka ɗanyi ƙasa da hakan kasuwar nikai a tokyo ta samu bunƙasar kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari ya zuwa ƙarshen wuni yayin da sansex ta mumbai ta yi kasa ainun da kashi ɗaya Hang ta Hong Kong ta samu bunƙasa amma ba ta samu wani gagarumin sakiya ba. Haka dalika a kamfasin ta Shanghai da Kospi ta birnin Seoul suka yi kasa ainun da kashi ɗaya. Amma TSEC ta Taiwan ta tashi ne da kashi ɗaya da digo ɗaya cikin ɗari. an rufe kasuwar smp ASX ta Sydney saboda ranar hutu a kasar Australia. Kasuwannin mai na ci gaba da tashi a yau Litinin inda aka sayar da gangan ɗanyen mai a Amurka dala 39 da kwabo 92. tashin da ya kai kusan kashi ɗaya cikin ɗari sa'annan ana sayar da ɗanyen man ƙasa da ƙasa dala arba'in da kwabo saba'in biyar ganga guda ƙarin da ya kai kashi ɗaya cikin ɗari masu makoki sun shirya haduwa a yau litinin a birnin houston na amurka domin duban akwatin gawar george floyd bakar fatan amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda lamarin da ya sabunta zanga-zangar kin jinin cin zarafi da 'yan sanda suke yi a biranen amurka da ma wasu wurare a fadin duniya a gobe talata ne ake sa ran za a gudanar da jana'iza da bonnie floyd wani hadimin tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya ce dan takarar na democrat yana shirin zuwa houston domin haduwa da iyalan floyd da kuma ba da sakon bidiyo a wurin jana'izar shugaba donald trump a jiya lahadi ya umarci rundunar sojin kasar da su tattara nasu ina su bar babban birnin kasar washington bayan jibge su domin taimakawa jami'an tsaro an janye sojojin kuma a wasu jihohi da dama na kasar inda aka gudanar da zanga-zanga a cikin wannan lokaci tare da samun aron gama tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro trump da ya yi ta bayyana goyon bayan sa ga abin da ya kira bin doka da oda a wani sakon twitter da ya fitar jiya lahadi yana mai caccakan masu neman ganin an rage kasafin kuɗin ma'aikatar 'yan sanda ko kuma an soke shi gaba ɗaya ya ce ina son gaida jami'an tsaro kana in biya su da kyau ina son bin doka da oda in ji trump Dan majalisar dattawa a jam'iyyar Trump ta Republican Mitt Romney ya karu a cikin masu zanga-zangar a Lahadi. Karin farko da aka tabbatar da dan majalisa na Republican ya shiga zanga zangan da aka fara makonni biyu da suka shuɗe. To madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya inda shalkutar tsaron ƙasar ta ce ta kaddamar da wani sabon shirin kai farmaki mai suna operation accord a ƙarƙashin shirin nan na operation hadarin daji tare da zimmar shawo kan hare-haren 'yan bindiga da suka sake dawowa a jihar zamfara daga abuja ga rahoton hassan maina kaina so al'amarin nan fa ina mai gaya maka malam hassan ya kai la haula wala quwwata illa billahi saboda al'amarin jihar zamfara abu ne wanda yake ya fara tun 2011 wannan matsala ta faru har yanzu kullun ci gaba take yi ba raguwa take yi ba ibrahim ahmad janyau kenan jagoran wata kungiya da ke rayu samar da zaman lafiya a jihar zamfara ke kokawa bisa sabon halin kashe-kashe da jihar take fadawa ciki to sai dai kuma a daidai wani lokacin da fara wanke kokawa sojojin kasar su ma sun sake sabunta kai hare-hare ga 'yan ta'addan kamar yadda navy commander abdulsalam sani na hedikwatar tsaron najeriya ke shaida min wato wannan hari a kai shi ne a jiya a garin tsibiri da kuma manya na karamar hukumar zumi ta jihar zamfara inda rundunar sojan sama ta corporate higher education to a karkashin karshen accord wanda aka fara gudanarwa a nan yanki na jihar katsina da zamfara suka samu nasarar kai wannan hari ma waɗannan yan fashi kuma sun samu haka da dama daga cikinsu wannan wato hari da aka kai shine na biyu na bayan nan ma shine wanda aka kai yau an samu halaka mutane da dama wannan yana daga cikin wato sabon tsare-tsare da aka yi na wajen sama bayanai na musamman da mutane suke bayarwa da kuma wanda ake samowa wannan ya taimaka kwarai da gaske kuma za a ci gaba da kai wannan farmaki kai. kamar yadda ka sani cewa sabon operation accord wanda ake domin a ga cewa an cimma gurin wato fatattakan waɗannan wato satar shanu da kuma waɗannan 'yan fashi a wannan yanki na jihar katsina jihar zamfara za a ci gaba da yin haka din. Ibrahim Janyau da suke fafutukar samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara ya ce lallai kam a yanzu suna ganin kwazo irin da sojojin. Abu ne wanda muka ji daɗin sa saboda akwai rahotanni da yawa a wannan yanki na arewa ta Zamfara akwai abubuwa da ke ta faruwa yankin zurmi gabacin zurmi abun da ya zo har yammacin zurmi ya shiga cikin birnin magaji da kuma shinkafi local government gaskiya bisa rahotanni da yawa da mutanen da ke yankin sun ce an dan samu saukin saboda sojoji sun zo sun yi aman wuta a wajajen da suke kuma kuma an samu nasarori waɗanda an kashe da yawa cikin waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi al'umma kuma an wace su Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan sabon hoɓɓasa na dakarun ƙasar zai kai ga samar da zaman lafiya a jihar ta zamfara da ma makwabtanta. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC a kan mitoci 19 31 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet. wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa domin karashin labaran duniya. Tun lokacin da shugaban Tanzania ya amince shakar tiriri zai kare mutum daga coronavirus, mutane da dama suka yi cincirin a shagogin sayar da mashinan fitar da tiririn ko da yake masana sun ce babu wata shaidar da ke tabbatar da wannan hanyar na da tasiri akan covid-19 da ke haifar da coronavirus. Masafiri Majima yana samun kuɗi masu yawan gaske wurin sayar da mashinan tiriri da ya kirkiri. Ya ce tun lokacin da shugaban kasar John magafuli ya ce tiriri na kashe coronavirus ne mutane ke zuwa suna sayan mashin da ya kirkiri. Watanni biyu da suka shuɗe ne shugaban na Tanzania ya ba da shawarar shakar tiriri a matsayin maganin jinyar coronavirus. amma masana kiwon lafiya kamar su dr sajad fazel ya yi kashedi cewa babu binciken kimiyya da ya tabbatar da tururi na kare mutum daga kamuwa da coronavirus kanin ya kara da cewa shakar tururi ma ka iya janyo cuta ga mutum a ƙarshe wakilin amurka a tattaunawar sulhu a afghanistan zalmi khalizad ya gana da shugabannin taliban a qatar domin sake duban tsarin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar 'yan ta'addan da zumar kawo ƙarshen yakin shekaru 20 a afghanistan yayin da yake karin bayani akan zaman na jiya lahadi a birnin duha mai magana da yawun taliban ya ce khalizad ya kasance ne tare da general scott miller kwamandan rundunar amurka na ƙasa da ƙasa a afghanistan bangarorin biyu sun yi batun gaggauta sakin fursunoni da kuma fara tattaunawar cikin afghanistan da wasu muhimman batutuwa a cewar wani sakon twitter da suhail shahin da yake magana da yawun ofishin siyasar taliban a birnin doha ya fitar Shaheen ya ce mataimakin shugaban harkokin siyasar taliban Mulla abdulgani baradar shine jagoranci tawagan kungiyar a tattaunawar a jiya lahadi ya faɗa cewa wakili na musamman na ma'aikatan harkokin wajen katar. mutlak alkatani shi ma ya halarci zaman tattaunawar an dai bukaci kabul ta saki fursunonin taliban dubu biyar a wata musaya da sojojin afghanistan dubu ɗaya da kungiyar take rike da su ita ko taliban ta ce tuni ta saki mutane 460 da ke hannunta yayin da gwamnati ta ce ita ma ta saki 'yan kungiyar 2,700 da ke hannunta madalla a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a da dama ne suka baiwa gwamnatin najeriya tallafi domin yaƙi da annobar coronavirus wanda fadar shugaban ƙasa ta ce ya kai naira miliyan ɗari bakwai da da saba'in shida. to sai dai an sami ƙorafe-ƙorafe kan yadda aka yi amfani da kuɗaɗen tallafin dalili kenan da ya sa hukumar yaƙi da almandahana ta icpc ta ce za ta bi diddigin al'amarin Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. Wata sanarwa mai ɗauke da hannun daraktan ayyuka na hukumar ICPC a kim Lawal na ya bayyana cewar hukumar ICPC tana binciken zargin almundahana daga wasu ɓangarorin hukumomin gwamnati wajen rabon tallafi. Sauran sun hada da zargin rashawa wajen siyo kayan tallafin COVID-19, kuɗaɗen zirga-zirga da kuma kuɗaɗen da aka kashe wajen wayar da kawunan jama'a a game da cutar. A nan Halima Baba Ahmad wacce ita ce shugabar wata ƙungiya da ke haɗin gwiwa da hukumar ICPC wajen yin binciken ta yi ƙarin haske a lamarin. Ana binciken yadda za a kashe kuɗin da yadda ake kashewa da yadda za a ci gaba da kashewa da kuma bincike akan abubuwan da aka bada na gudumawa a cikin wa'innan kuɗaɗen. Don kuma duk wani aikin da za a fara yi da za a gano daga ina kuma za a ci gaba da yi don komai ake neman a yi binciken shi dole sai an gano yadda abin yake sannan a san matakin da za a ɗauka a kai in Allah ya yarda. Saboda haka ina kira ga al'umma don na san gaskiya akwai ƙorafe da yawa akan wannan kudaden da aka ba da wannan covid-19 management gaskiya akwai korafe da yawa a wajen al'umma da wajen shugabanni a adilai to ina ba su tabbacin cewa icpc a tsaye take akan kanta ba ta bacci kuma ba ta rufe ido to duk abin da ake in allah so ina kira ga al'ummar najeriya duka gaba daya da su kansu waɗanda suka bada kuɗin nan suka ji ana koken nan in allah so da duk wani madakalan da ke ciki icpc ta yunkuda da izinin allah sai an gano komai kuma ba aiki ne na san zuciya. sai wani harkar zamantakewar dan adam muhammad isa usman ya yi nazari a kan wannan mataki da hukumar icpc ta ɗauka yana mai cewa. inda kun farkon gwamnati lokacin da suka zo ake wakar yaƙi cin hanci da rashawar an tsaya an yaƙi cin hanci da rashawar to ko da a ce a gaba an tsinci kai a hali na gaba Bana ganin cewa har yanayi zai kai hasashen cewa za a yi ta'annuti da dukiyar jama'a kuma a yi zargin sata ko kuma wani abu da ya yi kama da haka to amma duk abin da ya kawo batun kitso da kwarkwata kamar da na faɗa tun baya wato batu ne na cewa tun farko ana ganin ba a yi wa yaƙi da cin hanci rashawar wato fandisho tun farko ba abin da ya kamata mu duba a nan a matsayin 'yan ƙasa shine wato mun kai wani matsayi da ya kamata yanzu mu zauna mu karatun tanzu mu daina yaudarar kanmu mu daina gaya wa kanmu karya najeriya ta shiga wani hali na halin ha'ula'i a fuskoki daban-daban idan har shugaba muhammadu buhari da farko ana gani yana da aniyar gyara ƙasar nan to yanzu fa bayanai ko kuma alamu suna nuna cewa akwai gajiyawa matuka a matsayin tafiyar da ake a yanzu abin jira a gani shine irin tasirin da wani bincike zai yi a yanayin annobar coronavirus da ke hana da yawan mu'amala a tsakanin al'ummar kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Saɓanin matsayar da gwamnonin arewacin Najeriya suka cimma na mayar da almajirai jihohinsu na haihuwa. Gwamnatin da Sokoto ta ce ba za ta kori almajirai daga jihar ba. Sai dai za ta inganta tsarin na karatun tsangaya ta yadda za a na ɗalibansu yawon barace-barace. Daga Sokoton ga rahoton Muhammad Nasir. matakin da gwamnati ta ɗoka shine kowace makarantar allo za a aza mata sharuɗa na tabbatar da tana iya bayar da karatu ga yara ba sai sun fita yawon barace-barace ba dr umar altina aliyu dandan mahe shine sakataren zartar na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci a jihar sokoto kuma jagoran aiwatar da wannan tsarin mu ilimi ilimi ne don haka ba mu da shiri na wai korar almajirai ko da ba jiha ba ne inda sun bi ka'ida sun mu sharuɗa al'umma su fahimci abin cewa gyara ne ake yi bai zama ajiyar ba da su masu makarantun su al'umma da abin da ake fata a bayan cewa karatu dole ne a rike ka ka ya roshi ɗaliban nan suna zama kowa to wannan shi muke fatan a kama haɗin kan al'umma da kowa da kowa a shigo a bada a fahimci abin kuma a bamu haɗin kai da kuma baya don muka ce mu ɗabbaka wannan tsarin insha Allah. A can baya ma an ɗaukar matakai na kyautata tsarin karatun Alkur'ani wanda har ya kai ga samar da makarantun nan tsangaya amma wannan tsarin bai hana yara barace-barace ba. Wannan sabon tsarin kuwa gwamnati ta ce ta ɗauko shi ne daga ƙasar Indonesia kuma ana sa ran zai hana yara yawon barace-barace. Su kansu makarantun allo ne irin wanda a garin mu da su ne aka ɗaukaka wasu masu kai matsayin jami'o'i yanzu jami'o'i ko masu ba da kowane fannin ilimi har na kimiyya har likitanci kuma suna basuwa basuwa. amma ko ana na karatun addini ko ana addini wani tsari ne muka a muka kaɗa muka suka rima mu ga za mu yi mu taimaka musu makarantu ba wai za a je a gina mata bace wannan allon wannan wannan su ne ake so a dauka to ko yaya masana ke kallon aiwatar da wannan tsarin anan sakuto wannan ita ce tambayar da nema farfesa tukur muhammad baba da sashen nazarin halayyar dan adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin kebbi bin da ita gwamnatin sokoton take yi yanzu yunkurin da ta yi abu ne da ya kamata tutu ne a yi amma tuna bai bai har yanzu ta yunkura za ta yi abin yabawa ne ya kamata ita gwamnatin sokoto ta fara da daukan girgigan almajiran nan na ɗaya kenan don wasu da yawa da wani bincike da muka ya nuna da yawa yawa daga ciki ba in sakkwaton ba ne daga jihohi ne makwabta da kuma wasu ma daga jamhuriyar Nijar. Ta ya kamata ya kasance cewa ita gwamnatin Sokoto ta tuntubi makwabtanmu kamar su jihar zamfara jihar katsina jihar kebbi da sauransu don abin da ke faruwa cewa shine in har nata ta yi nasara za ka ga almajiran ana kawo su daga sauran jihohi ka ga sai abin ya zo ya yi wa ita jihar sokoto ruwan dare kasa ta kasa ya kamata sauran jihohi ma dauki waɗannan matakai. A wani labarin kuma an mayar da almajirai talatin da uku Sokoto daga garin Zaria na jihar Kaduna kuma an killace su a sansanin horar matasa masu hidimar ƙasa da ke garin Wamako. Sai dai bincike ya tabbatar da cewa goma sha daga cikin su suna dauke da cutar COVID-19 kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Hamad Ali Ennami ya shaida ne. Sannan muna da almajirai guda goma sha ɗaya. Sannan muna da kes guda patient ne a nan udu. Ai maganar da ake an rabu ai ba wai kenan ba za a sake samun kes ba. Samun sabbin cutukan COVID-19 guda goma sha biyu a jihar Sokoto ya mayar da hannu a baya ga murnar da jama'a ke yi cewa jihar Sokoto babu cutar coronavirus. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. Gaida Muhammad Nasir da rahotonsa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga kuma shirin shirinmu na gaba. Ilimi garkuwan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allu mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura da inda muka dakata a makon da ya gabata. inda muke duba tsarin koyar da ɗalibai ta hanyar sadarwar intanet da kafofin talabijin da rediyo wanda masana a fannin ilimi a Najeriya ke ganin cewar akwai sauran rina a kaba. Abokin aikinmu Sani Manumfashi ya mana nazarin wannan tsarin. Sannan na ji a rediyo ana koyar da wannan fannin turanci. Sai to nake tunanin anya mutanen mu na karkara kowa na iya dauke da rediyo. To ai matsalar in ma a ce ta rediyo ne. Ki da dan sauki sauki. Rediyo ai akwai abin da za a iya koyarwa. Misali ka ce za ka iya koyar da lissafi. Ya za ka koyar da lissafi ta hanyar rediyo kawai mutum ya ji bai gani ba. Saboda lissafi ga yana bukata a ga wancan a tara da wannan a ɗebe wannan a ka dole wannan yana daga cikin matsalolin wanda in dai dan saurare ne kadai ba tare da ka gani ba. Shi wannan tsarin koyarwa na ilani dinnan ina hmm. yana da amfani to amma gaskiya zai yi amfana musamman ga waɗanda suke a karatu na gaba sosai ba wai yan firamare da yan sakandare ba hmm. a jami'o'i ana koyarwa ta wannan hanyar kayayyaki da sauran makamantan waɗannan abubuwa amma in ka ce za ka koyar da yaro ɗan ƙarami ta abin da kawai sai dai ya ji ba tare da ya gani ba akwai iyakar abin da za ka iya koya mashi. ba jami'an kamar an ba da irin aikin nan da aka ce ma assignment an ba mutum aiki a gida ya zai in bai da shi kuma ba duk duka ba ne iyayen suke da karfin kuɗin makaranta ma da ake kaiwa. Na da misali, inta ko kuma in ce rashin tattalin arziki na mutanen mu wanda ma waye zai iya sayan intanet ɗin abubuwa ɗin da kuma data ɗin. Ina da wani makwabci na nan ma a nan Kano. Yake matsalolin yanda makaranta ana koyarwa amma kuma gaskiya dan abin da suke koyarwa kawai turanci ne. Duk wani abu wanda ya shahi kamar kirga ko wani abun nan ba su yi. Ya ce to kuma data da suke ci masu abun ya yi yawa shi abu ma ya dame shi. Su kaga duk waɗannan yana daga cikin matsaloli. Bayan kuma ma waye da waye ma yake da ilimin yadda zai sarrafa ita na'urai misali kamar a ce hanyar intanet ne in ana so a yi amfani da wannan bayan kuma sauran matsaloli waɗanda za ga gaskiya baya da sauki a gaskiya mafi yawa mutane ba su sani ba musamman ma ko mu da ke nan cikin birane za ga mutane da yawa sai dai mu ji labarin abin ya yake amma dai ba mu gan shi aikace ba koyar da mathematics ga dole sai mutum yaro yana kallo ana rubutu wannan kuwa ta magana ne x Y Y Y Y da shauransu to shine na ce to bari samu ka ai ka riga ma ka gama discussion hakanan kuma wannan al'amari na na kuma yi tambaya a wajejen maiduguri Profesa mm. Baloni malami ne a jami'ar Maiduguri inda na tambaye shi miji shin yaya yake ganin wannan al'amari na koyarwa ta hanyar sadarwa musamman kaman yadda zai shafi zai amfani mutanen yankin wajen arewa maso gabashin Najeriya. kaga shi duk abin da E-E-E, e duniya ai ya riga ya shiga E-E. ai muna e mode yanzu gaba daya sai dai za a shiga E din saboda matsala ne na corona din ko kuwa saboda mun shirya mu aikata i kaga shi E kamar yadda ka gabatar da wannan hiran akwai bukatu na waɗansu abubuwan da idan babu su aikata E akwai matsala kamar me da ke idan. To kaga na ɗaya misali jiya. waya na sai da batir ɗin ya mutu saboda babu wuta kuma jan nawa ya lalace kaga yanzu a matsayina idan batir nawa zai mutu waya ya rufe to waɗanda ba su kai ni ba fa musamman na ƙauye na biyu ina coverage na intanet a eh, network coverage wanda koda a cikin university of maiduguri ma network signal din is weak a eh, bai da karfi to idan a cikin eh, university haka network din da kansa ba ta da karfi ina ne akwai network mai karfi din da za a yi ta e-learning a kota ina a kasa na uku idan za ka yi kana bukatan waya kana bukatan kwamfuta kaga waya da kwamfuta kuɗi ne a yanzu haka mutane da yawa suna da waya amma ba kowane waya ba ne zai maka i kuma har yanzu akwai maganan data eh wato katin da ake saya don a sami sadarwa kai tsaye eh eh to ni ina da yara nakan ba su kudin data sai in ga nan take abin ya kare to kaga idan data ya kare a hannunsu wanda yake a hannu na kuma ya tsaya kaga sai ya tsaya wato prof sai duk ku tsaya kenan kai da yaran kaga sun tsaya na tsaya iya tsaya kowa ya tsaya ko ya tsaya to a lokacin wanda wannan abin ya tsaya masa kaga shi za a bar shi a baya masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kusa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da karashen wannan shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fakwai. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari da Alhaji Suleiman Garba kafin Soli. Suka ce fatan alheri gare ku VOA. A madadin ƙungiyar alheri don kone social media crew. Muna jinjina wa dakarun sojin Najeriya akan yaƙi da 'yan ta'adda da suke yi a jihar Katsina. Tabbas aiki yana kyau. Muna yi muku fatan samun nasara da fatan al'umma za su ba ku haɗin kai domin mu suke wa aiki. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa amin summa amin. Sai saƙon Aminu Kano Maida Garko da ke cewa Salam VOA Hausa. A yau na shigo filin ne don jajanta wa 'yan sandan ƙasar Afghanistan bisa fashewar bom da ya halaka jami'ai goma sha ɗaya. da fatan mahukunta za su baza su wajen binciko sadiyar rashewar bom ɗin. Sai saƙon Ado Salati goma ga Annabi Rijau yana cewa VOA faɗa wa mahukuntar ƙasarmu cewa don girman Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama ku dinga yi wa masu fyaɗe hukunci mai tsanani don ya zama darasi ga na baya. domin wallahi masu fyaɗe na cin karensu ba babbaka a sassa daban-daban na faɗin ƙasar nan don haka ya kamata a dinga azabtar da su don magance wannan barna domin yi wa gawa bulala na sa mai rai yin nada sai saƙon abubakar kawu girgir da ya ce slam voa hausa rage yawan kwanaki da wanda suka warke daga coronavirus za su yi a asibiti da hukumar ncdc a najeriya ta yi Muna fata ƙarshen cutar ne ya zo ba wai rashin isassun gun kula da masu cutar ba ne. Sai na gaba da ya fito daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Tana cewa muryar Amurka a cikin bakin cikin abin da ke faruwa ga 'ya'ya mata da ake yi wa fyaɗe nake rubuta muku wannan takarda sannan kuma a gefe ɗaya ina nuna cikakken goyon bayana game da zanga-zangar da matan ƙasar nan ke ci gaba da yi domin nuna bakin ciki game da wannan mummunan abin da ake aikatawa ga 'ya'ya mata. Sai sako na ƙarshe da fito daga Ruwani Ibrahim London Wuba da ke cewa muna kira ga 'yan majalisun Najeriya da su sance da dokar hukunta masu laifukan fyaɗe ta hanyar dandaka domin wannan lamari na daɗa ƙaruwa. Kafin mu sallama ga Baba Yakubu ya sake dawowa da labarai amma a takaice. adadin mutane da suka mutu da covid-19 a cikin duniya sun kusa dubu ɗari hudu da dubu uku kan waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan bakwai a cewar alƙaluma da cibiyar nazari ta jami'ar hopkins ta fitar amurka dai na ci gaba da zama ta farko wurin mace-macen coronavirus birtaniya na biye da ita sa'annan brazil da italiya su da su har iya amurka ita ce ke da yawan mutane da suka kamu da cutar wanda suka kai kusan mutum miliyan biyu sannan brazil mai kashi uku cikin adadin na amurkan kana sai rasha da birtaniya kasuwannin turai sun fuskanci koma baya yau litinin yayin da hada-hada ke ci gaba biyo bayan nasarori da wasu kasuwannin nahiyar asiya suka samu kasuwar ftsc ta birnin london ta yi sama ne da abin da bai kai kashi daya cikin ɗari ba ya zuwa safiyar yau litinin yayin da cac ta paris da kuma dax ta frankfurt su kuma suka ɗanyi kasa da hakan masu makoki sun shirya haduwa a yau litinin a birnin houston na amurka domin duban akwatin gawar george floyd bakar fatan amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin dukkan abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin. Da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mu haɗu a shirinmu na dare ma'assalam.